kai kake iko da kowa rayuwa duka ta mauta jama'a ba su san abin da ke ciki ba jama'a ta ƙasa ku duba komai yau ya tsananta rayuwa yau babu daɗi ko a yaran ko a tsafi ko samari ko kwayan mata rayuwar ba ta zo da nasara ba ko zan don marayu an banne da su a jibige ko sun mutu ko su rayu jama'a yau sun guje mu ba mu san yadda za mu yi da rayuwa ba duk abin da ya zo a yanzu ko a safe ko a yamma ko a kwance ko a farke duk zillimi ne ke kwatance ya kamata mu duba wannan ba mu samu abin da ke iya ba. rayuwa mun ɗauki gaibu mun ɗau halin yahudu kullum mun zama a babu kuma komai na gare mu duniya ba ta zama tabbata ba mu dawo hanya ta allah mu so juna da gaske mu riƙe amanar 'yan uwanmu mu tsabtace harka duka a nema mu janye riya da zambo algus a cikin alaka ba zai kai mu ganin matabbata ba su kuɗi sun tara suna kuma kullum za ka nema har in an tashi nema halali ce a bar su haramun ko abin yi idan ka maza fara. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Ah, Allah ce maki ofisa. ranka ya daɗe muna lafiya barka da ya gida ya hidimomi alhamdulillah ya fama da jama'a alhamdulillah na je gida lafiya na in ce ko dai lafiya lafiya kalau to alhamdulillah na je gida aka ce mun baka nan kana nan gurin sa'adu mai wanki eh ina wajen sana'a sai na ce to bari in zo <laughs> in na zo kuma sai mu yi magana da ya kamata kai na ji daɗi kai haƙuri ko ba komai kun haife mu ku ya kamata ku yi mana faɗa da nasiha ba mu ya kamata mai muku ba. Amma kuma <clears throat> in ta kama ga mai fahimta mm. zai ga wannan ba komai ba ne ba. Magana ce akan 'ya'yanka 'ya'yan ɗan uwanka abin da ya faru har abadan abidi na 'ya'yanka ne kuma hannunka baya riɗewa don jin zafi ka yanke ka yadda shi. Kuma sau dubu da ɗan wani ai gara da naka a hannu ko baya maka aikin komai. kuma da farar wani ai kwan makuninka na kanwa ko baka sha ba yana maka rani shine eh. abin da ya faru duk abin da za a yi kai za a zaga kuma ba don wani abu ba domin me kai da ranka da lafiya ka dan uwanka ya bar duniya sai a ga ko kuma a'a dan baya raye ne ka ba 'ya'yansa suka wafanta ko kuma a'a menene kuma ba komai ba ya kamata a ce ko da wani abun ne aka yi maka na ɓacin rai ka kalli Allah kawai duk mutumin da zai tsaya ga Allah ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk duniya su tare su zage ka duk duniya su tare su tsine ma ka ganni nan ba na neman yabon kowa ko zagi ko musguna ba ta yi min komai dama ba a yi wani dan a yabe ni ba shi kuma wannan zagi idan kai baka hana mutum ya tofa albarkacin bakinsa duk abin da mutum ya yana nan a rubuce mm. akwai lokacin da mutum zai je ya tsince shi wallahi zagi baya damuna ko ka ce kaza ko ka ce kaza ba na daga hankali na akan wannan gaskiya mm. na gode ofisa eh. kuma wannan takowar da kai ka zo nan gurin gurina ni inda na san wannan ni ya kamata in taka in je gurinka baka na allahnka yana nan matan nan ta san duk yadda muke da mijinta ‘ya'yan nan nima ‘ya'yana ne suka fara ban ɗarewa wannan ta kai shi can wannan ya shiga nan wannan ya shiga nan ni da kai na. tun ana gaya mun ana zage na da ido na na je na gani na kamo yaron muka zo har gida muka yi magana mm. ta fahimta na ce to idan an kasa ni ma aina wa 'ya'yan na kai su inda na ce zan kai yaran haka ne ta bugi kirji ta ce tun da ya mutu kaza kaza ta inda ta shiga ba ta take ta ce mu rabu da ita ba ruwanta da mu ba ita ba mu ba mu ba ita sai na ce ba za a yi haka ba na kuma koma har karo ne hakan dai ta kuma faruwa to ya za ka yi da mutum to ban fashin numfashinka ba mata iyayenmu ne gaskiya ne amma ba yadda za ka yi duk girman mace ka haɗa hankalinta da namiji ai da bambanci annabawan Allah ma sun sha wahala da mata barantana mu bil adam hmm? mu mun kai annabawa ne mu ba komai bane to su ma sun sha gwagwarmayan mata mace ce fa rana tsaka mace ce fa rana tsaka ku shekara talatin ko arba'in da ita wani abu in ya bata mata rai ta ce me ka taɓa min a duniya wannan ai mata suna wannan abin ba a daka ta taso. Kullewa yawmin su kullun nusasshe su ake kuma da lallaba da jan hankali da wayo da dabara in dai kana so ka cimma galabar mace sai kai mata wayo aba hajiya ai kuku ne garin nan waya isa haba ai kin san ce haba duk garin nan duk kewayen nan akwai kamar ki to haka ake wa mata sai ta yi dariya ta yi murmushi mm. ko cuta ce sai ka cuce ta da wannan amma duk muddin zaka zo ka nuna mata kai kai kai kai ne wai dan kai sarki ne ko gwamna ne kai ko malami ne kai ko wani mai isa ne kai mace tatam wallahi ba za ku shirya da ita ba sai ka cire rawaninka ka ajiye shi a ƙasa ka ce ranki ya daɗe girman ki ne waye ce ba ke ba hmm. Ki ce sarkin ado kin iya girki ba kya cika gishiri a miya ai duk inda ake neman mace kyakkyawa Me iya shiga Me iya halitta kin kai kawai sai ta haka malam hmm. kenan to sai ka cimma nasara eh ayi hakuri babu damuwa insha Allah wannan nasiha taka mm. na ji daɗin ta ɗari bisa ɗari kuma na karɓe ta ɗari bisa ɗari kuma in Allah ya yarda za ka ga canji kuma za ka ji canji in Allah ya yarda babu kuma yawa ba zan damu da duk abin da za ta faɗa ba kuma dukkan shawarwarin da ka bani zan bi wannan hanya gaskiya ne ba dan ya zama to babu damuwa ai shi kullun su yara jan hankalinsa ake yanzu bari zan gaya ma wata matsala da ta same mu mu al'umma kuma in ba a gyara wannan ba wallahi tallahi kowa nan gaba sai ransa ya ɓaci ka san me ya faru ɗanka mm. ka alkince shi ka kai shi makaranta mm. ka kula da tarbiyyarsa mm. 'ya'yan al'umma sun zama mabarata su kwana a daji ba mai cewa ku bari mm. su kwana a titi su suke nema wa kansu abin da za su ci kai kuma 'ya'yanka suna nan sun je sun yi ilimin to za su dawo kuma sanda wa'annan suka girma su hana 'ya'yan ku bacci wallahi sai an yi haka wannan gaskiya saboda to ai ba control ba na hangi haka ba control wai zai gaya musu su ji babu wanda zai ce ku bari ya dora su akan hanyar Allah ya zubar da su shi ma bai san darajarsa ba an zubar da su a titi su ne bara su ne sace-sace sai suka zo suka girma ai ba san muhimmancin ka ba kawai abin da suka sani me za su samu da sun ganka da abu to ka zama abokin rigimar su in dai ba a gyara wannan a cikin al'umma ba wallahi tallahi kowa nan gaba sai ransa ya ɓaci har shugabanni sai sun zo suna son mulkin wallahi ya gagare su ai al'umma sun zama widows gaskiya ne wallahi to ai su ma suna gani in ma ba su gani a ƙasar nan tamu ba a makwabtan mu sun gani saboda haka sai ya zama mu lura mu kiyaye mu kewa Allah addu'a Allah ubangiji ya kawo mana wasala na gode sosai ba damuwa sai mun yi magana Allah thank you very much iko sai Allah kaga ba Allah na gode wallahi wannan shawara ta ta ji daɗin ta ɗari bisa ɗari wallahi in Allah da kuma zan yi amfani da ita zan ɗora ma alhamdulillah Allah kai ka gida lafiya ah! Me ya yi miki? Jamila? Na'am. Ya na ganki haka? An samu matsalar network ne ko kuma kin sa ne yayi decline a'a na na ciro kuɗin ina zuwa a bayan layi sai na haɗu da 'yan iskan nan su ne suka kwace kuɗin Saiba! Malam ba! sai ba malam Muhammad na gaci ta bawa wallahi kira mishi malam marashin uba ya shigan gaba bare ja'iwa sirrin gida za ya tone in a harama uba gida za su wargaje idan ba

a gidan miji idan rashin kuwa sa'akin su kullum ake tayi yi da rashin kuwa gano uwa na ga launiya da rashin uwa ko ina suna yawon bara a don rashin uwa su aka faɗa marashin uwa Allah iwa Wanda ya ne to kake mamuri ko ka ya mana riyanin da baban mu yake Wato kullu maut. Duk rai sai ya mutu. Ku hakuri. Ba na son ku tada hankalinku. Ku yi hakuri. kuma komai na gari na duniya ta zan matabbata ba mu dawo hanya ta Allah mu juna da gaske mu rike amanar yan uwanmu mu tsabtace harka duka a nema mu janye da zambo algus a cikin halaka ba zai kai mu ganin matabbata ba su kuɗi sun tara suna Allah iya san me gaskiya kuma me zance ɗaya yaya yau kuma da wani irin fim ɗin aka zo sannan na zo an kashin gide shi a can gurin ko yau kuma shine na dawo aka ya kwanta bacci ita ma aka kwantar da ita bacci ko to billahi allazi la ilaha illa huwa bari in gaya muku ba bacci ba ko me za ku saka su na rantse da Allah sai an biya ni a daidaita na Allah sai an biya ni a daidaita na ba kuka ba ko me za ku yi bari in gaya muku haka kawai an zo an ɓata wa yara tarbiyya duk an bukun ɓata yara suna ƙanana yanzu wannan aka aurar da su wallahi duk in suka je gidajen mazajensu sharri za su kewa mazajensu tun da tun suna yara an koya musu sharri daga jiyoni sai ku hau kuka ni ma na iya Eh, eh ha za ki da gayya ne ke gashe shi kice mai na zo a bani a daidaita na ya muke ciki yaya muke ciki kallo na kike yi yaya muke ciki a bani a daidaita na ko ba za ku tashe su ba oke to na gane inda kuka fita mun yi na ɗaya ga na biyu mun yi dokar ni na uku dawowata ta ta uku wallahi ba za ta yi mana daɗi ba kuma ba za ta yi mana kyau ba saboda haka na rantse da Allah duk sanda na tashi dawowa cikin gidan nan sai na yi muku abin da ba ku taɓa tunani ba kai ni za ku gaya yara ko ni za ku gaya kuka wallahi ko bakin bulumboti ne ku bari in gaya muku na rantse da Allah da annabi sai kun sai baban ya biya ni hakkina ai ku kuke ci ba ni ba kuma a ci amana ta a haɗa baki da ku ku zo kuna kuka ha ni za ku gaya ha ha wallahi ba ku isa ba sannan zan baka shaidi na ƙarshe shi in ya tashi daga bacci ki ce na ce mai sawa ita ma in ta tashi daga bacci ki ce na kaɗa mata nata sumbuka yauwa kuma Allah yana san mai gaskiya an faɗa kuma ce da kike wannan abu? duk wannan kukan na banza ne ɗaki na baki sani a sabon gari ba ba ɗakin da baki sani ba a bebi amma ki gagara biya baban ki a ta sauri sai afkin zuwa a bebi gida za su da ta yi tasgaro tun da ba uwa babu mai goma babu masu tsa'awa a bakuwa ma'ata da ke a gidan miji idan rashin uwa sa'akin su kullum ake ta yi da rashin uwa ya haka iso cikin falo ka zo ka zauna gaba ɗaya kamar babu kaya a jikinka ba ka jin wani irin mutane za su iya shigowa mana cikin falo su ganka a haka gaskiya bai kamata in so kake ka sha iska ka koma cikin ɗakin ka ka je ka yi da kake so ka amma babu yadda za a yi ka zo kana mun tsirara a cikin falo ba ka tunanin wasu za su iya shigowa su zo su ganka a wannan yanayi ka kyauta kenan ko ni matar babanka bai kamata ai kana mun haka ba. gidan lada ka take kin isa ki tsara min yadda zan yi rayuwa ka baki manta nan gidan mahaifina ne ina da damar da in yi abin da nake so a lokacin da nake so nasir ni kake gaya mu wannan maganar nasir daga na yi maka faɗa kar ka manta fa ni fa matar mahaifinka ne ni ma fa mahaifiyarka ce ke ba ma ki jin kunya ki faɗa ki ce ke kin haife ni ina matar babanka a cikin gidan nan kuma dole ne in gaya maka a cikin gidan nan ba za a dinga yawo min a cikin falo tsirara ba in kana so ka sha iska ka dinga fita ka zo kana gaya min magana baka san yadda ake biyayya ba ne wa zan yi wa biyayya ke din matar babanka wanda ta zama wajibin ka dolanka a cikin gidan nan sai kun bibi sai kuma kun min biyayya idan ba haka kuma kai sai ya ɓaci wallahi ni ba ta waje bane da kuke rashin mutunci kin banza kin ofi lalle ke da sauranki zan koya miki hankali kuwa ku yanzu in tambaye ku don girma Allah ba za ku ji tsoron Allah ba sata fa ko kunya baka ji ba ka kalle ka ka kalle shi ku yanzu ba ku bane gincikin al'umma yanzu a ce ku rasa abin da ma za ku ɗauka sai waya haba mana ku ya kamata yanzu kuna taimakon iyayenku kuna taimakon wasu ka cire wannan abin daga bakinka tunda ba ku da mutunci da al'umma abin sha'awa ban da mu. duk mutumin da zai hana idansa bacci babun Allah ba babun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sai dai bin haƙƙin da ba haƙƙinsa ba wallahi ba zai zauna lafiya ba duk abin da kuke tunani za ka je ka matse wani ko ka takura wani ka je ka karba wallahi ba zai zama maka arziki ba ƙarshe sai ya zama maka sharri me amfanin irin wannan rayuwar ku ba ku bar iyayenku sun yi bacci ba ku ba ku bar iyayen wasu sun yi bacci ba kuma a cikin unguwarku inda aka haife ku nan za ku je ku yi rashin mutunci ku tara hanya ku takura 'yan uwanku ku takura ƙannanku ku kwaci abin da ba haƙƙinku ba me kuke so ku zama ku ba ku je makaranta ba in kowa haka ya zama a rayuwar duniya za a zauna lafiya sana'a ce wannan yanzu duk gabaki ɗayan ku babu wanda ba zai iya ɗaukar siminti buhu biyu a kansa ba na ɗan gwata ko buwa ya tafi ya je ya je ɗora a mota a biya shi duk cikin kuwaye ƙarfin ƙarfin ka ƙarewa i to wallahi da cikin ku duk abin da kuka aikata wallahi sai kun girbe shi daga nan ba inda za mu tafi da ku sai dai mu tsara sa station da ku a je a rubuta fr kuma kotun da za a kai ku wallahi ne zan zaɓe ta saboda ba ku da mutunci wallahi hajiya za a kai wa ku hajika dole saboda ita ba ta ɗaukan nonsense ai mace ce mai kamar maza ba ta ɗaukan nonsense musamman ma a ce an samu mutum ko ɓarawan waya ko kuma a samu mutum da fyaɗe ka kai mata wannan kes ɗin wannan kes ɗin wallahi sai kowa ya gane kuskurensa me amfaninku me amfanin rayuwar da kuka ɗauka ban taɓa ganin al'umma ba irin al'ummanmu ba ma son gaskiya kullum rigima muke akan gaskiya yanzu wacce al'umma ce irin wannan ka yi alwala kai sallah kuma ka tafi kai sata ka yi azumi bayan an sha ruwa ka tafka zira wace al'umma ce take wannan ka je kai alwala kai sallah kuma ka tafka ha'inci sai ka dawo daga masallaci kuma sai ka zauna cin naman dan uwanka wannan wace irin rayuwa ce wannan wace irin rayuwa ce kai fa ka amsa sunanka musulmi sunana musulmi a daga musulunci na taso iyayena musulmai amma kuma kai zalimi ne me amfanin wannan rayuwar ku dai Allah ya shirye ku yanzu Allah na tuba astaghfirullah da ko za ku yi ko naira hamsin hamsin kuke samu a rana balantana zai fi abin da za ku samu ku je ku taimaki iyayenku da kannanku ku yanzu ba abin kunya ba ne ba ku san sata yana abin ɗa namiji ba ne duk abin da namiji ya kwalliya ne amma wallahi ban da sata sai ka yi sata ka zo kai ka manta amma 'ya'yanka da jikokinka wallahi wallahi har jikoki zai bi ku wallahi ku gyara don ba abu bane mai kyau kai yanzu za ka yi sha'awar kanka da kanka kai sha'awar ɗanka ya zama haka to kai ka zama haka kuma so kake ɗanka ya zama haka me ku to wallahi daga nan gurin za mu tafi in kai ku gaba station muna zuwa station ba inda za a je sai dai a kai ku kotu kotu ita ce sai ku je ku shuka abin da kuka girba kuma kotun ma na haji kam za mu je a kai wallahi ya zan tura ku dole sai mun rubuta ana rubuta fr ɗinku mu je mu kai wa hajiya dama ba ta ɗaukar nan sa a ranka ya daɗe barka da wannan lokaci yawwa halifa yawwa halifa a sauraron ka a ranka ya daɗe na san za ka yi mamakin gani na a bar gidanka sakamakon hakan ba a saba ba <laughs> Allah ji kan malam amin ya Allah amin ya Allah dalilin da ya kawo ni mai ƙarfi ne to wanda kuma ina son ka yi ma bayanai na kallo na basira ta wani fannin kaka fassara su a mazaunin rashin kunya ko isa ko takama fata-fata ba haka bane ita gaskiya ƙa'idar ta idan ta zo ko yaya ne a feɗe ta kuma ko akan waye hakan take wasu abubuwa da nake gani dangane da arziki da Allah yi maka hmm. dama ce nake gani mai ƙarfi Allah ya baka wanda ranka ya daɗe idan ka tsaya ka amfana za ka amfanar da kanka a duniya kuma ta amfane ka a lahira kowace dama da kasan Allah yana kwankwasawa bawa to dama ce a gare shi ya tsina wa kanshi abin da zai amfane shi ya tsina wa kanshi abin da zai amfana al'umma dangane da dukiya da kake da ita hmm. ni a iya gani na hanyoyin da kake tafiyar da su ba irin wannan hanya ya dace ka tafiyar da su ba ina jinka halifa ina jinka hmm. abin da nake kokarin nunawa a nan shine muhallin shahid madauki ayar take cewa masalul lazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbati nambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim tunatarwar da ke ciki Allah ya ce misalin waɗanda suke ciyar da dukiyansu akan hanyar Allah su taimaki al'umma musamman ma idan al'umma suna cikin kunci hmm. Allah ya ce misalin wannan kamasali habbatin kamar misalin kwaya ce an bata saba a sanabil aka shuka ta ta fitar da zangarniya fi kulli bulatin mi atu habba kowace zangarniya ya kasance a samu kwaya 700 a jikinta to misalin abin da idan ka ciyar da al'umma na kwaya ɗaya yadda Allah zai ninka ma shi kenan duk kwaya ɗaya za a ninka ma ita su bakwai. kuma idan ka yi saboda Allah hmm. Allah ya ce wallahu yudha'ifu liman sha'u", zai ninninka maka yadda ya ga dama so ba adadi wallahu wasi'un Ali, sannan Allah ya ce shine mai yalwa arziki baka taba ganin wanda zai dauki dukiyar shi ya ciyar saboda Allah a ce dukiyar shi ta yi baya ba duk kuma idan Allah ya baka dama idan baka dauka kayi ba to a hankali sai Allah ya yanko ma jarabta ko masifa da arzikin naka za ta zangane a a a salalu walalu hmm. wannan abun nake hanga na ce bari in zo in same ka in tunatar da kai akan hakan na san ka san hakan na ce bari in kana tunatarwa To, alhamdulillahi sadaka Allahul azim. Da farko ban yi mamaki ba halifa. Dalili, ka san shi karatun zamani. Mutum zai je ilimi ne sai ya zo ta sa ido a gari ya dinga Allah ya ce annabi ya ce. Mahaifinka malam Allah ci kanshi ba haka muka yi da shi ba, ba haka muka zauna da shi Kuma maganar dukiya da kake ai muna taimako idan muka baka kuɗi muka ce ka dawo da su muka baka rance idan fa ba baka ba muka juya su ta wani gun ruɓanyawa zai kashi biyu a kan kasuwancin da muka yi amma muke haƙura mu ce to bara mu baka abin da za a yi dama mu muka yi tsayin daka muka ce ka gaji gida to na ga a masallacin unguwa fentin ya fara kodewa za mu sa a yi fenti a yi mumbari sai a danga tunasar da mutane allah kiyaye gaba a gaida gida yawwa haka masu kuɗin zamaninmu suke kenan? gyara kayanka ai bai zamo sauke maraba ba ina laifin wanda ya baka shawara ka gyara duniya ka ka gyara lahirarka ya Allah ka taimaki al'umma ka tausaya wa al'umma faduwa na wuyan kuwa. gungun kwanciya babu lafiya a dukkan sai ci da sha da kara haƙin kuwa na gurin kuwa. da tare da ya ga kyautayi duka sai kuwa, sai kuwa. babban ne tara a wuyan kuma daga haihuwa ya zo a cikar ka abubuwa namiji a sashe a kasuwa babu jaɗiwa ta